ga watan rajab hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallama 1440 wanda kuma ke daidai da sha uku ga watan uku miladiya ta 2019 wannan majalisi wanda muke karatu cikin littafin nan mai suna alwabilu sayyid wa rafi'ul kalimat tayyib wallafar mashurin malamin nan al-imam al-hafiz shamsuddin abu abdullah muhammad ibn abi bakr ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى وانا شيء درس من النوع شاب يركو شاشة درسينا نقري لقوم شاب إن ذا متاشي فصلي نقوم شاترا الفصل التاسع عشر في الذكر عند لقاء العدو ومن يخاف ومن يخاف من سلطان وغيره fasili na goma sha tara wanda yake magana akan zikirin da ake yi yayin haduwa da abokin gaba ko wanda ake jin tsoronsa na wani mai sarau mai mulki ne ko kuma waninsa ya ce fi sunan abi dawud wanda sai al-abi musa al-ash'ari anna an sallallahu alaihi wa sallama kana idha khafa kara qala allahumma na naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim a wannan fasali yana magana akan abin da ya kamata ko abin da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wa sallama na addu'a ko na zikiri yayin da mutum ya yake fuskantar wani maki ko kuma wani abin tsoro wani wanda yake tsoron zaluncinsa ko cutarwarsa wani irin zikiri ya kamata yi ko kuma ya kamata ya faɗa wa cikin wannan babu akwai abubuwan da aka ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wa sallama da zai kawo su a zai kawo su anan da kuma abin da aka ruwaito daga wasu cikin magabata kamar sahabbai da tabi'ai waɗanda suka yi a tsoro na ɗabi'a wani abu ne wanda baya rage wa mutum matsayinsa a wurin Allah Allah subhanahu wata'ala ya halicci ɗan adam ya kuma dasa masa wato ɗabi'a ta jin tsoro na wani abin da yake zaton zai iya cutar da shi ah, ko dai wani wanda yake jinsin sani ko kuma wanda ba jinsin sa ba zai iya jin tsoron abin da yake jinsin sani idan ya ke in yana tsammanin yana hasashen cewa zai cutar da shi kamar wanda yake da wani iko ko wata sarauta ko wani mulki ko wani karfi wanda zai iya amfani da shi wajen cutar da mutum mutum don ya ji tsoron cutarwar wannan mai cutarwar ba zai fi ba ne kuma wannan ba zai rage darajar shi wanda ji tsoron ba hakanan zai iya jin tsoron wani abin da ba jinsinsa ba kamar dabba da take cutarwa ko kuma shaidanu na aljanu waɗanda baya ganin su domin wannan tsoro baya rage wa mutum daraja shi yasa annabawa ma suka yi irin wannan tsoro a lokacin da allah subhanahu wataala ya aiki annabi musa alaihissalam da ɗan harun zuwa fir'auna fir'auna ya shahara da zalunci annabi musa ya tashi ya ga wannan da idansa ya tahala da zalunci kuma musamman ma a ce ga wani ya zo gabansa yana gaya masa gaskiya babu shakka akwai yiwuwar ya far masa ya cutar da shi haka lokacin da allah subhanahu wata'ala ya ce wa annabi musa da ɗan uwansa هارون عليه السلام اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى kuje wurin fir'auna lalle fir'auna ya yi ɗagawa ya wuce gona da iri wajen zalunci da kafinci amma ku gaya masa magana mai taushi wala Allah ya wa'azantu ko ji tsoro ya ji tsoron Allah ya bar abin da to annabi Musa da Haruna sai suka ce qala rabbana innana nakhafu an yufrita alaina aw an yatgha aw an yatgha ce ya ubangiji muna jin tsoron kada ya far mana mun lalle mu muna tsoron kada ya far mana furqa alaina aw an yatgha ko ya mana azawa da wuce iyaka wajen cutar da mu sannan Allah subhanahu wataala ya kwantar musu da hankali qala ta khafa innani ma'akuma asma'u wa ara kada ku ji tsoro muna tare inda Allah ina ji ina gani komai a gaba na za a yi ina ganin abin da zai faru saboda ka je ka ku ji tsoro ga wannan jin tsoro ba bai rage musu matsayin da suke suke da shi na annabta ba ba haka da mutum ya ji tsoron abin tsoro to ba zai fiye ba ko kaskanci yayi tunda har annabawa sun ji wannan ah, a nan za mu ga hadisin farko shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallama an jingira masa tsoro aka cewa kana idza khafa qauman idza khafa qauman idan abu ya ji tsoron wasu mutane saboda ga shi. jin tsoron abin da yake na dabi'a babu wani abu a cikin sa illa iyaka bai dace ko bai halatta mutum ya ji tsoro na wani abu mahaluki ba irin yadda yake jin tsoron Allah to nan ne yake zama shirkul khawf yana eh, mutum sai ya fada shirka ta tsoro wato ka ji tsoron abinda ya wuce ya wuce jin tsoron ya wuce hankali Allah muna jin tsoron sa duk da bamu gan shi ba ba ma ganin shi da idanu amma muna jin tsoron sa to haka kawai mutum ya rika jin tsoron abinda shi wanda ake jin tsoron ba bai san ma yana ba wani ne can yana can wani guri wata ƙasa wani abin da ma kawai mutum ya rika kwanciya yana tashi da tsoron sa a zuciyarsa ba wani tsoron ya wuce na ɗabi'a tsoron ɗabi'a ne wanda za ka ga abin da alamar yana nufin ya cuce ka sannan in ka tsoro wani tsoro ne na eh, wani normal natural tsoro ne wanda wani amma haka kawai mutum ya sa tsoro a zuciyarsa na ba gaira ba dalili eh, a yayin da wanda yake tsoron ma watakila bai ma taɓa ganin shi ba amma kawai yana jin tsoronsa a mutum ya riga a tsoratar da shi wasu waliyai a ce idan ka yi wa ka taɓa wali kaza ko kai ka za a kan wali kaza zai maka kaza wani inda ya daɗe da koma wajen Allah amma kuma ka kwanta ka tashi kana da tsoron wani su kaga tsoron ya wuce na ɗabi'a ba irin wannan tsoron ake bari mutum ne ba mutum ya mallaki dukiya je ya kai ta banki ya ajiye ya koye ta amma kuma ya zo ya kwana ya ji tsoron waka a sace masa dukiyarsa to kaga wanda tsoro ya wuce na ɗabi'a in yau ka shigo da kuɗi masu nauyi cikin gida kuma ga yadda ƙasa take babu tsaro to watakila ka kwana kana jin tsoron kada wani baka tunne ko wani abu wannan kaga tsoro na ɗabi'a amma kuɗi ne ka karka su banki ba ba wanda ya san ma da da kasa ka kai banki ka dawo amma kuma ba ka kasa nufuwa kana ta jin tsoro ka a fasa bankin ko a ce a bankin ya rushe ko a yi birki a cewa duk za a kwace kudaden wani abu haka kawai sai dan yi ta zuwa maka wasu abubuwa mai tafar gaba wani tsoron ya zama tsoro ne wanda bai halatta ba tsoro na koli allah ake yi wa allah ake yi wa wannan tsoro na koli amma tsoro na ɗabi'a wannan babu komai na musa da ya ga sandarsa ta zama maciji ba juya a zuwa ba wanda ya zuwa da suna shi ba wajen safi na su ke fatan musa musa ji tsoro wannan allah san allah ce a dawo ka dauka yadda za mu wara maka da ita yadda take wannan bai daraje bai rage masa daraja ba ce a kai a shi hayar zuba kada da tauhidi ba bai karan alada da ka ba ne tauhidi ba ne kada alada da ka ya ce shi bai tauhidi zai ba haka abinda ake jin tsoronsa don ka ji tsoronsa ba wani abu a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita hijira suka shiga kogo lokacin da mushrikai suka fito suna neman su suka zo gindin kogon sai da abubakar ya duba ya ga kafafunsu suna ta kai kawo gaban kogon yake tutuwar kama shi ya rasulullah in ɗayan su bai zunkuya ko wani abin su ya faɗi ya zunkuya zai gano sana annabi ya kwantar masa da hankali ma zan muka bisnaini Allah sallallahu alaihi wasallam da kake tsammanin mutum biyu Allah ne na uku sannan Allah ya saukar masa da mutuwa daga wannan tsoron da sai na kwakwari ne tsoro ne wanda yake na ɗabi'a a ƙa'ida ta halittar da Allah ya wa ɗan adam zai ji irin wannan tsoro kuma wannan bai saukewa bai sauko da sai na abokan daga su ba sauraka a ce wai akwai wani waliyi shi baya tsoron zaki baya tsoron miciji wannan duk ƙarya ne a ƙwarƙube a cikin tafsirinsa kashin wannan ayar ta isar annabi musa alaihissalam da suratu ba sai dai wannan tambihi su to duk irin hikayoyin da ake kawo wani wali ya je ya shiga garken zaki ya yi waye ya yi ya ce wani dukkan waɗanda waliyan sun fi annaba ne na ba sun ji tsoro a ce wai su su ba su koro eh, wannan ba haka ba to idan mutum yana jin tsoron wani abu to babu abin da ya fiye yi kamar ya irin nemi mafaka a wurin al'a da nemi ubangiji wata wataala ya shiga tsakaninsa da wannan mugu daga cikin irin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shi ne wannan fasili zai mana magana kuma za mu ambaci wasu daga cikin abin da aka samu daga wasu sahabbai da kuma wasu tabi'ai ya ce fi sunan abi dawud wa nasa'i cikin littafin abu dawud sunan sunan da kuma nasa'i al-abi musa al-ash'ari daga abu musa al'ashari annan nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza khafa qauman annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya ji tsoron wasu mutane kala yakan ce allahumma ya ubangiji inna naj'aluka fi nuhurihim mu muna sanya ka a gaban kirazansu wa na'udhu bika min shururihim kuma muna neman tsarin ka daga sharrukansu a wani hadisi kamar yadda ya ce abu dawo da ya rawaito shi haka nan imamun nasa'i ya rawaito shi amma a cikin littafin sa'amar yawon wallaila cikin as al-kubra ba a cikin al-sughra ba haka nan eh, imamu ahmad ya fitar da shi haka nan ibn hibban al-hakim sun fitar da wannan hadisi hadisi ne da wasu daga cikin malamai suka sahaha shi kamar ibn hibban kamar al-hakim kamar annawawi a cikin littafinsa al'afkar da littafinsa riyatu salihin biya ya inganta hadisin ibn hajar a cikin littafinsa da ta'idul afkar shi kuma ya ce hadisi ne hasan hadisi ne hasan a cikin sanadinsa akwai kata da ibn da'amatu sadusi da ibn hajar yake cewa duk a cikin hanyoyin hadisin bai ga inda ya bayyana sama'insa sauralansa daga abiburda wannan hadisun ya zo daga ah, abiburda ibn abdullahi da abu musa al an abihi abu musa al to kata da wasu daga cikin malamai kamar abu hajjin yana cewa lam yasma min abiburda bai ji wani abu daga wajensa ba to kaga akwai irsal kenan ko irsalul khafi da aka wasu suka suka na riwayar ta wannan bangare amma galibi malamai suna inganta ta a wani hadisi kamar da muka gani annabi sallallahu alaihi wasallama idan ya ji tsoron wasu mutane waɗanda suke makiya miyagu waɗanda yake ganin cewa za su cutar da shi yakan yi wannan addu'a Allahumma inna na ja'aluka fi nuhurihi ya Allah muna sanya ka a gaban kirazansu wato an-nah an-nuhur jam'un nah nahar shine as-sadr kirji galibi idan ana so a dakatar da mutum wanda ya yi yunkuro zai yi cuta akan sa hannu a tare shi ta kirji haka ana so a ture shi to aka samu aka daki kirjinsa nan ma za a ture shi sannan in suka ne ma aka soki kirji to na an gama da mutum shi yasa aka yi amfani da kalmar nufo saboda cewa ana roƙon ubangiji subhanahu wata'ala ya tsaya tsakanin shi wannan da yake addu'a da kuma wannan mugu ubangiji ya shiga su ya tankade masa su kada su samu su samu galaba a kansa sai ce na'udhu bika min eh, naj'aluka fi nuhurihim muna sanya ka a gaban kirazansu ma'ana mu sanya ka mu da su kai kuma ka ture mana su ka tunkuɗe mana su ka gama mana da su sana wani ugu duka min shururihim muna neman ka tsare mu daga sharurrukansu wato bayan kawar mana da su to duk wani sharri da za su nufe mu da shi nan gaba muna neman ubangiji subhanahu wata'ala ka shiga tsakaninmu da su wannan ita ce addu'ar ka annabi sallallahu alaihi wa sallama yakan yi yayin da ya hango wani abin tsoro to ya ga hango wani abin da yake zitan zai iya cutar da shi domin ɗabi'ar abin shine ya cutar zai iya wannan addu'a Allahumma inna nas'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim kuma ba wai ba wai wani adadi ne kayyadajji ba ta yi Allah subhanahu wata'ala ya kawo masa ɗauki. sannan ce wa yuzkaru 'ala na nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu ya yaqulu 'inda liqa'i al-'adw ana ambata ko ana ruwaya daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa idan ya haɗu ya zo haduwa da abokan gaba yakan ce Allahumma anta abudi wa anta nasiri wa bika uqatil Allahumma anta abudi ya Allah kai ne abin dogaro na ai mu'tamadi abudi ai mu'tamadi kai ne abun dogaro na wa anta nasiri kai ne mai taimako na wa bika uqatil kuma da kai ne nake yaki ah, wannan iya iya wanda shi eh, ah, shi ibn qayyim ya kawo kenan iya wannan lafazin sannan kuma bai faɗi a ruwayar hadisin daga ina ya ɗauko ta ba wannan ita ma a cikin a cikin sunan abi dawud ne da da jami'ut tirmidhi da sunan an-nasa'i a littafin sa amal yawm wal layla da wasu daga cikin malamai kamar ibn hibban kamar al-hakim da suratu wannan kamar abu awada a cikin musakhraj ya fitar da wannan ruwaya kuma ruwaya ce wanda ibn hibban al-hakim eh, da diya ya al a cikin al-muqtara sun inganta ruwaya sannan ibn hajar ya inganta ta shi ma a cikin nata'ijul afkar kuma ruwaya ce sahihiya kawo ta da sigar wa yuzkaru yana bayar da wani abin cewa kamar mai rauni ce amma ruwaya ce sahihiya to amma watakila ibn qayyim a lokacin da ya rubuta ya rubuta ta daga shi yasa ma bai ambace ta duka ba domin a cikin duk masadar din da suka ruwaito hadisin akwai karashi wa bika ahulu wa bika asulu wa bika uqati Allahumma anta abudi wa anta nasiri wa bika ahulu wa bika asulu wa bika uqati haka haka ruwaya take cikakkiya kare bai kawo ta cikakkiyar ta ba amma haka take a cikin waɗannan masajir da muka ambata annabi sallallahu alaihi wasallam idan gaza idan ya fita yaki kafin ya hadu da abokan gaba yakan yi wani addu'a ce ya Allah an ta'abudi kai ne madogarata al'abu shine dantse dantse ana ganin matattarar karfi ne mutum yana so ya nuna ƙarfinsa da yake yi yana so na karfansa sai ya haka to allah kai ne matattara karfi na kaga ya gama ya gama hada komai sanashuddu ka bi akhika zan karfafi dan tsanka da dan lokacin da Allah yake ga annabi Musa alayhi lokacin da ya nemi a taimaka masa a haɗa shi da ɗanuwansa Harun domin fuskantar wato takabburancin fir'auna shi kadai ba zai iya ba Allah ce sana shuddu abu zaka bi akika zan karfafi dan tsanka da dan uwanka na zan kara maka karfi dan ka kasance tare da dan uwanka kana ganin shi shi ma zai taimaka maka to shine nan yake ce Allahumma anta abdi ya Allah kai ne dan tsina ma'ana kai ne madogara ta akan ka na dogara wasu sun fassara abdi bi ma'ana nasiri ko nasiri kai da mai taimakona sai zama wa'anta nasiri kamar abu tafsir ne ma aka ɗauki kowanne da ma'anarsa ya fi ka ba wa ɗaya ma'anar ɗaya ka ce da suna ɗauke da ma'ana guda ka ce agudi kana nufin nasiri ko nasiri sannan ka ce wa anta nasiri kaga ya zama abu ɗaya ne kawai to suna cewa a tasis hamlul ibara ala tasis aula min ala ta'kid eh, ka ɗauka cewa wata jumla ce wacce mai cin gashin kanta wanda ba cin gashin kanta ya fi ka ɗauka cewa jumla ce guda ɗaya an maimaita su don a ƙarfafi zance an ta'adudi a yanta mu'tamadi kai ne abin dogaro na wa an ta nasiri kai ne mai taimako na to kai ne wanda za ka taimaka min a dukkan abin da zan fuskanta na ƙalubale wa bika uqatil ko kuma a yadda yake wa bika asulu ahulu وبك أقول من حالني يحيل من الحيلة لك دبارة وبك أقول كأن لك دبارة دبارة تجي دبارة دبارة كمان هو زمان آه، آه، أقول أنا من التحول من التحول wa bika ahulu da kai nake motsawa da kai nake motsawa ko ya zama na min shi shine almanu wato da kai nake garkuwa duk zai dauki wannan ma'ana cewa bika ahulu ko da kai nake fakewa babu wanda zai iya bani mafaka sai kai sannan wa bika asulu da kuma kai nake kai farmaki da kai nake kai wato da kai kadai nake kai farmaki ma'ana kai ne mai taimaka min yayin kai farmaki na yayin fakewa ta ma kai kake ba ni mafaka sana wa bika uqatil ai wa bika wahdika uqatil da kai kadai nake yaki ana taimakonka da tsayawarka da karfafarka nake yin yaki to wannan su ne abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana faɗa yayin da ya fuskanci wasu abokan faɗa yakan بيت وانا أدعو اللهم انت عبدي وانت ناصري وبك اقول بك اصول وبك اخاتي آه، ابن المفلح اشكل كتاب الفروق ابن مفلح ابن مفلح الواجب ابن تيميه يعني اشكل كتاب الفروق yana cewa ibn taymiya da wasu malamai ya ji sun kasance idan za su fita karatu sukan suka yi wani suka karanta wannan addu'a wato yana cewa ibn taymiya kana shaykhana kana shaykhuna ibn taymiya yaqulu hadha inda qasd majlis al-ilm ya fito zai tafi wata majalisa ta ilimi to ya kan faɗi wannan Allahumma anta azbi wa an anta nasiri har zuwa ƙarshe yana neman taimakon Allah yayin da zai shiga wani darasi cewa ubangiji subhanahu wataala shine madogararsa wacce zai taimaka masa cikin abin da zai faɗa inda yake nuna cewa su waɗannan malamai sun fahimci cewa addu'ar duk wani abin da za ka fuskanta wanda kake da wani fargaba a ciki malamai suna ɗaukan harkar karantarwa da ilmantarwa abu ne mai ba da tsoro wanda ka baya tsoronsa yana masa hawan ƙawara to akwai ƙarancin akwai karancin ilimin tare da shi shi ilimi kana kara nutsu cikinsa yana kara baka tsoro domin wani abin kana ga kamar kamar ka gama da shi to sai ka shigo wasu gurare sai daga ashe kai kawai ɗan leƙawa kai ka hango komai ba to sai gaban kai faɗi ashe ashe abin da haka yake da zarafi haka yake da faɗi kana ƙara shiga ciki kana ƙara kare na kanka wanda shafi yake cewa kullama zittu ilm zalani kullama zittu ilman zalani ilmu ilman bi jahl ina ƙara ilimi ina ƙara gane ashe ashe ban sani ba ashe ni jahili to yadda bahaushe yake cewa karamin sani kokuni wato haka haka abin yake idan mutum dan ilimin sa kadan ne to za ka ga yana da cika baki cika baki amma in yana da ilimin yana abin da to ilimin tsoro yake ba shi ka duba ibn taymiya ibn taymiya wanda a cikin sha'anin ilimi aya ne aya ne wato irin su ne kama ake cewa sun saqatu min min min salaf kamar daga zamanin magabata suka fado suka fado zamanin su wato in ka dauki abinda ibn taymiya ka dauka ilimin ibn taymiya to zaka sashi sahun su maliku ne malik shafi kwarai da gaske mujtahidi ne mutlaki eh mujtahidi ne mutlaki to amma duk da haka in zai fita karatu fargaba yake yana addu'ar wanda zai je kamar wanda zai tafi yaki ko ga zai tafi yaki yake zai majalisar ilimi haka yake ta addu'a Allah ya kama sa dauki ya shiga ya fita lafiya amma mu yanzu abin dole ba duk da ake masa hawan kawara abu abu ba wahala zallan da wani ya dan fara karatu kana dan kawar da kai ka dan da ka biyo sai ka ji shi ba ashe ya tuni yayi nisa ba ba ana tafatawa sabon zai ba tsoro komo ku in za ka je karatu ko za ka je karantarwa ko kada kake zaune a jingina kana gaggadin wani asulu asulu ka kai farmaki ka kai wa amma kana kana jigin a ai ba na fahimta ba wannan na za ka shiga wani gwagwarmaya ta ilimi ka fita lafiya abinda za ka faɗa allah ya baka sadadi ka faɗi daidai ba tare da ka yi shirme ba eh, amma kai sauraro kake yi saura ka ba abinda kake yi ko wani abu kake yi kuma aka ɗan jima ka yi gengadi wanda zai yi a solo a ina zai yi ni yanzu za yi gengadi eh ai duk abin da zai tsorata ka duk abin da zai baka tsoro duwar abin da za a shi yasa ya ce wa gairi ka duba babin mana ai ba wai sai mutum ba shi yasa na ce duwar abin da zai firgita ka zai tsorata ka eh, ka za ka je ka fuskance shi za ku kara ko interview za ka je ɗauke ka aiki eh ka karanta saboda duk yadda aka fuskance ka eh za ka ba da mamaki Eh? eh ko jaraba ce amma kuma yin ka shirya ba <laughs> ka shirya tsoron da ne hana ka wa anhu sallallahu alaihi wasallam annahu kana fi ghazwatin fa qala ya malik yawmiddin iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in قال أنس فلقد رأيت الرجال تسرعها الملائكة من بين يديها ومن خلفها ولا ريسي وعنه ليتي وعنه sai ka ɗauka tunda a can baya bai kwaɗi wani sahabi ban da abu musa lashari da ya ce wa anhu to sai ka ɗauka abu musa lashari ɗin din tunda na gaba wa yuzkaru ce eh, wa yuzkaru wa yuzkaru ɗin na hadisin Anas ne an gane kamar yadda na faɗa muku hadisi ne na Anas yawwa to kaga ya kamata a faɗi wancan kamar da ya tashi sai ce wa anhu shi Anas ɗin wanda shi ne bai faɗa ba kuma a baya sai ya zama na anhu din zai rikitar da wanda wa anhu shi anas anas mai wancan hadisin da ya gabata haka ne ko a'a wa anhu sallallahu alaihi wasallam afwan ashe yana magana annabi sallallahu alaihi wasallam ne daga shi annabi sallallahu alaihi wasallam amma hadisin anas ne annahu kana fi ghazwati annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance cikin wani yaki wato a wani yaki fa kala sai ya ce ya malika yawmiddin ya mamallakin ranar sakamako iyaka a abudu kai kadai nake bautawa iyaka asta'inu kuma gurinka kadai nake neman taimako qala anas anas yace fala qad ra'aytu ar-rijala tasra'uha al-mala'ika naga mutane wato mazaje abokan gaba kenan mala'iku suna ta hallaka su in bayni yadai hawa bin khalfiya ta gaban su da ta bayan su wani hadisi tabarani ya fitar da shi a cikin kitabul awsat al-mujam al-awsat da kuma kitabud du'a haka nan ibn sunni ya fitar da shi a cikin amalin yawon wallaila ah, hadisin abi talha radiyallahu ta'ala anhu sannan ruwayar anas ruwayar anas ita ma wannan da ya kawo ita ma tana da rauni ah, a cikin sanadinta akwai wani rawi da ake kira hanbal ibn abdullah wanda shi majhuli ne sannan a cikin ruwayar abu talha ta ma tana da rauni a cikinta akwai wani da ake kira abdussalam ibn hashim wanda shi ma shi ma mai rauni ne kawai hadisin hadisin bai inganta ba hadisi ne mai rauni وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خفت سلطانا أو غيره daga abdullahi dan umar ya ce manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan khifta sulfanan aw ghayrahu in kana jin tsoron wani mai iko ko waninsa wa qul ka ce la ilaha illa allah al karim subhanallahi rabbis samawati sab'i wa rabbil arshil azim la ilaha illa anta azza jaruka wa jalla sana'uka idan khifta sulfanan idan ka ji tsoron ka ji tsoron wani mai iko wani mai mulki aw ghayruhu ko waninsa fakultu sai ka ce la ilaha illallah allah alhalimul karim babu abun bauta da gaskiya sai allah mai hakuri mai karamci subhanallahi tsarki ya tabbata ga allah rabbis samawati sab'i ubangijin samai bakwai wa rabbil arshil azim wa ubangijin al'arshi mai girma la ilaha illa anta babu abun bauta da gaskiya sai kai azza jaruka wanda yake makotaka da kai ya ruwaya wajen da sana'uka kuma ya banka ya girmama wani hadisi ibn sunni cikin amalin yau laila ya ruwaito shi amma isnadinsa da'ifun jiddan isnadinsa yana da rauni kwarai da gaske saboda cikinsa akwai marwacin da ake tuhuma da ake tuhumarsa ne abdurrahman آه، محمد بن عبد الرحمن ابن البيلماني محمد بن عبد الرحمن ابن البيلماني عندما لبسن تهميش مارا قرية سواء هنا وعن الله عليه وسلم قرية آه، كمار ابن عدي ابن حبان تسن تهميش لقرية سنم ما هي فنسا ما هي فنسا عبد الرحمن شي ما ميرونيني فنن رواية شي دقا شي دقا شي شي كورا دبابنسا وتو محمد بن عبد الرحمن ابن البيلماني أن أبيه sun ce shi karan kansa yana kirkirar hadisan ƙarya yana jingina babansa sauraka hadisi ne mai rauni kwarai da gaske to amma an ruwaito kwatankwacinsa daga abdullahi dan mas'ud da abdullahi dan abbas akwai ruwar abdullahi dan mas'ud da kyakkyawar salsala sinadi sahihi a cikin sannan ibnu abi shaiba da kuma al mufrat al-mufrad na al al-bukhari ah, Ah, sun ruwaito daga abdullahi dan abbas kuma sun ruwaito daga abdullahi dan masud ruwayar abdullahi dan abbas abdullahi dan abbas yana cewa idza ataita sultanan mahiban takhafu an yasdu an yasdu bika duk sanda ka je wajen wani mai iko wanda yake mai razanarwa mai tsoratarwa sannan kana jin tsoron kada ya auka maka cutar da kai faƙul to sai ka ce ya abdullahi dan abbas sai ka ce allahu akbar allahu a'azzu min khalqihi jami'an allahu a'azzu mimma akhafu wa ahdar wa a'udhu billahi alladhi la ilaha illa huwa الممسك السماوات an أن يقعن على ardi illa bi بإذنه من شر عبدك فلان وجنوده وأتباعه وأشيائه من الجن والإنس اللهم كل جارا من شرهم جل ثناؤك وعز جارك وتبارك اسمك ولا إله غيرك يفدونا سوءك وانا سنادي من صحيح الشيخ ناصر الدين الباني أتكلم حقيقي اللي هو على الأدب المفرد يا إنجل تسنادي صحيح abdullahi dan abbas yake cewa ce ta sultanan mahiban yayin da zaka je ga wani milki wanda yake mai wato mai tsoratarwa mai ban tsoro ta khafu an yasquwa alayka kana tsoron ya auka maka kice ka fa qultu sai ka ce allahu akbar allah ne mafi girma allahu a'azzu min khalqihi jami'an allah ya buwaye duka halittunsa gaba daya allahu a'azzu min man akhafu wa ahmad Allah ne mafi buwaya sama da wannan abu da nake jin tsoro ko nake fargabarsa wa a'udhu billahi allazi la ilaha illa huwa ina neman tsari da Allah wanda babu abin bauta da gaskiya sai shi al-mumsikus samawati wal ard wanda yake rike da samai guda bakwai al-mumsikus samawati sab'i an yaqa'na 'ala al-ardi illa bi izni wanda yake rike da samai bakwai kada su fado kasa sai da izininsa sa ina neman tsari da shi min sharri abdika ina neman tsarin Allah da wanda yake da wannan sifofi daga sharrin bawan kawani a ransa ba ba sai wada ya yi sai fada min sharri abdika wani sai fada sunansa ya ce juludihi da yan sandansa da sojojinsa wa atba'ihi da abinda magoya bayansa wa ashiya'ihi da waɗanda suke yan rakiyarsa min aljinni wal insi aljanu ne da mutane duka kaga ya kwaso addu'ar faɗi duk wani wanda zai taimaka ma wannan mutum ya cuce ni ina neman Allah ka shiga tsakanin nan da shi da rundunarsa rundunoninsa da mabiyansa da magoya bayansa aljanu da mutane duka Allah ka shiga tsakanina da su ya faɗa haka sannan ce Allahumma kulli jaran Allah ka zama mun makoci ka zama mun bani mafaka min sharrihim daga sharrinsu jalla sana'uka yabanka ya girmama wa azza jaruka makotakar da kai ta buwaya wa tabaraka smuka albarkatun sunanka sun yawaita wala ilaha ghayruka babu abin bauta da gaskiya sai kai da fada ka sau wala ya tabbata daga Abdullahi dan Abbas wannan imma ya zama yana da hukumar rafi watakila ya ji shi daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ko kuma ya kasance abdullahi dan abbas da sauran sahabbai da waɗanda za mu karanta addu'o'insu sun fahimci cewa ƙofar a buɗe take ba babi ne da ya taƙaita ga abin da aka ruwaito kaɗai ba duk wani abin da za ka yi tawassuli da shi wajen allah subhanahu ya taimaka maka ya tsare kai ya shiga tsakaninka da mugu to kana yi saboda haka duk wasu lafuzza na yaban Allah da yi masa kirari da roƙonsa kana iya amfani da su wajen ka nemi tsarinsa daga abin da ka san zai cuce ka saboda haka wannan ta sa su kansu suke ba da wasu addu'o'i wanda suke cewa mutum ya faɗi haka da abin da suke faɗa ɗin ya ƙunshi yaban Allah subhanahu wata'ala Allah yana son a yabe shi a yi masa kirari sannan kuma ya kunshi abinda ake neman tsarin da shi abinda ake neman tsari da gare shi shine shi wannan abinda zai cutar din shi yasa ya ce to ya faɗe shi ya faɗi sunansa ya nemi tsarin Allah daga gare shi da rundunarsa da sojojinsa da duk wani wanda ake zaton cewa za a amfani da su wajen a cuce shi yayi wannan ya ce yayi sau uku yayi sau ɗaya yayi sau biyu yayi sau uku wanda ya tabbata daga abdullahi da abbas kamar yadda muka faɗa yana cikin al'adabul mufrad na imam bukhari da al-musannaf na ibnu abi shayba haka nan dai waɗannan malamai guda biyu al-imam bukhari ko eh, ibnu abi shayba da al-imam bukhari sun ruwaito a cikin waɗannan littafan nasu daga abdullahi dan mas'ud shi kuma yake cewa إذا kana على أحدكم إمام يخاف غطرسته ko تغطرسه أو ظلمه إذا أنت ينكو wani shugaba yana wani wani shugaba yana shugabantarsa wanda yake jin tsoron girman kansa da zaluncinsa falyakul to yace اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم كل جار من فلان ابن فلان وأحزابه من خلائقك أن يفرط على أحد أن يفرط علي أحدهم أو أحد, أو أحد منهم أو أن يطغى عز جارك وجل ثناؤك ولا إله إلا أنت kun tana kama da ta abdullahi dan masud da ta abdullahi dan abbas kusan addu'ar kusan iri ɗaya ce ya ce idan kana jin tsoron wani mai mulki ko wani shugaba wanda kake jin zai cuce ka kana tsoron takabburancinsa da zaluncinsa to ka ce Allahumma rabbas samawati sab'i ya ubangiji ya Allah ubangijin sammai bakwai wa rabbal arshil azim ubangijin al'arshi mai girma kulli jaran ta zama mun makoci mai bani mafaka min fulan ibn fulan ya faɗi sunansa daga wani dan wani wa ahzabihi da ƙungiyoyinsa min khala'ikika daga halittunka an ya furuta alayya ahadun minhum kada ɗaya daga cikin su ya farmu aw ya tsaga ko ya mun dagawa azza jaruka makotaka da kai ta buwaya wa jalla sana'uka ya banka ya girmama wala ilaha illa anta babu abin bauta da gaskiya sai kai shi ma wannan Sheikh bin Albani ya inganta shi a cikin Al-Adab al-Mufrad da kuma littafin sa silsilatul ahadith as-sahiha abin nan lamba ta 2400 lamba ta 2400 wanda a ciki karkashi yake cewa wannan tana yi wa malahu hukumar rafi yayin da ya rauna na wacce ruwaya marfu'iya ko yake cewa wannan zai yi wa wato sun ji daga annabi ne sallallahu alaihi wa sallama wani abin da aka ruwaito daga wasu daga cikin sahabbai daga cikin waɗannan manya-manyan sahabbai wadanda kuma suna cikin manyan malaman sahabbai abdullahi dan mas'u da abdullahi dan abbas wanda suna cikin al'abajila da an dai san su da fadan ilimi musamman ilimin da ya shafi alkur'ani da hukunce-hukuncensa haka na ibnu abi shaiba har ila yau a cikin littafin al-musannaf ya ruwaito da kyakkyawar salsala isnadi sahihi ingantacciyar salsala daga al-hasan ibn al-hasan al-hasan ibn al ibn ali ibn abi talib al dan abu talib yana da sunan sa al الحسن ابن الحسن ابن علي بن أبي طالب فالحسن ابن الحسن رويته ويتوان شيء وعبد الله بن جعفر عبد الله بن جعفر جعفر شنو هو جعفر جعفر ابن أبي طالب يلا لا عبد الله لنا نأسمع بنت أميس شيء عبد الله بن جعفر صحابي na annabi sallallahu alaihi wasallam na cikin sigarun sahaba to shi alhassan ibn alhassan shi tabi'i ne sun alhassan albasri alhassan ibn ali ko sanda manzo Allah ya rasu aika kun san yara ne karami to ɗansa alhassan tabi'i ne amma ya ji daga wajen kozin ɗinsa kenan ko abdullahi bin ja'far ibn abi talib to shi abdullahi bin ja'far ya aurar da yarsa ya aurar da yarsa sai ya wato kebe da ita guri guda ya ce da ita idza nazala bikil maut aw amrun min umuri dunya fadhi fastaqbilhu fastaqbilihi bi an taquli idan ka ga mutuwa wani abin da yake halaka ko wani abu mai tashin hankali ya nakoki to ki ce sai ga mata abin da za ta ce la ilaha illa allah al subhanallahi rabbil arshil azim alhamdulillahi rabbil alamin yace in kin ga wani abu na halaka ko wani abu na tashin hankali ya murka koki to ki faɗi wannan yake gaya wa yarsa shi kuma alhassan ibn alhassan yana ji ya ji sanda yake gaya wa haka sai yake cewa shi alhassan fa ba'atha ilayya alhajjaj sal hajjaj ibn yusuf saqafi wani mugun basaraki wanda yi ta kisa ba ji ba gani to yace wata rana sai ya aika a kira ni a kira alhassan ibn al to duk sanda hajjaj yace a kira mutum ba fa kyauta zai basa ba eh dole a yi tunanin zai cutar da shi ne yana cewa a kira ni na san abin ba zai kyau yace fa qultuhunna ka lamma qumtu bayne dai ina tsaya gabansa sai na karanta waɗannan addu'o'i da aka da abin da ya gaya wa Isa Abdullahi bin Ja'far sai na faɗa sai ya ce da ni shi Hajjaj sai ya ce da ni wallahi laqad arsaltu ilayka wa ana uridu an atriba unuqak na aika ka zo da niyyar in ka zo in sare maka wuya ya ce sirta walaƙar sirta wa mamin ahali baitin ahadun akramu alayya mislink amma yanzu zuwanka sai ka zama cikin ahalin baiti gida manzo Allah ba wanda nake ganin girman sa kamar salli hajataka ba duka ta ka wato abin gaba ɗaya sai canza shi hajjaju bai san daga ina daga ina sa da isa Allah ya fi karfinsa da lokaci guda sai ya canza shi yanzu yana son ya faɗi ma bukatunsa ne ya biya masa ya shi da kansa ya ce ga dalilin sa amma ina ganin ka sai da kuma duk a cikin gidanku ba wanda nake so irin ka da haka yanzu ka faɗi me kake so in yi maka ah, wannan sanadinsa sahihi ne zuwa shi alhassan ibn alhassan sana akwai cikin shi musannaf ibn abi shayba har ila yau ya kawo da isnadi hasan daga amir ibn shurahbil ash-sha'bi amir ash-sha'bi cikin manyan almajiran ali ibn abi talib yake cewa wata rana yana zaune tare da ziyad ibn abi sufyan an san ziyad ibn abi sufyan yana cikin komandoji na yazid wanda su ma sun yi yayi abin da yayi na cutar da jama'a ya ce amir shahabiru sha'abi ya ce ina zaune a majalisa sai ya gashi an zo da wani mutum ana ɗauke da shi a wato an aika a ji a ɗauko shi an je an cicciko shi an zo da shi amir ya ce ma na shukku fi ƙatlihi ba ma shakkar cewa wanda mutum kashe shi zai kala fara'aituhu harraka shafataihi bi shay'in ma nadri ma huwa kawai sai muka ga yana motsa baki shi yana faɗa wani abu musamman yake faɗa ba mutum ne fa sabila ko sai baka ya ce a kyale shi sai ya kyale shi da ya kyale shi juya ya fita sai wasu ka kasa hakuri suka bi shi wasu mutane suka bi shi suka ce suka ce masa an zo da kai a dauke a ji an dauko ka an taho da kai ba ma shakkar cewa kashe ka aka dauko ka ai to amma kuma karshe gashi mun ga ka motsa bakin ka ka faɗo wani abu san me ka faɗa ba kuma an ce a kyale ka tafi me ka faɗa ne sai ya ce abinda na ce Allahumma rabba Ibrahim wa rabba Ishaq wa rabba Yaqub wa rabba Jibril wa Mika'il wa Israfil wa munazzil at-Taurat wal Injil wal Zabur wal Qur'an al-Azim idra anni sharra ziyada abin da na faɗa kenan na ce ya Allah ubangijin Ibrahim ubangijin Ishaq ubangijin Yaquba ubangijin mala'ika jibrilu da mala'ika mika'ilu da mala'ika israfi kuma wanda ya saukar da taura da linjila da zabura da alkur'ani mai girma ka kaɗe min sharrin ziyar ka ture min ka ije min sharrinsa ce da na faɗa ke shi ne allah ya karba addu'arsa sai kawai ya ji ya karaya a shi ce a ƙyar ba san mai faɗa ba to shi ma na ya tabbata hakanan ya fitar da wani daga abu mijlas lahi ibn humayd bima tabi'i ne yake cewa man kafa min amirin zulman wani da ya ji tsoron zalincin wani basaraki faƙala sai ya ce raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa bil qur'ani hakaman wa imaman an jahu Allah wani da ya ji tsoron wani mai iko da ya wurin cutar da shi sai ya ce raditu billahi rabban wa bil islam dinan na yarda da Allah shine ubangiji na yarda da musulunci shine addini na yarda da Muhammadu sallallahu alaihi wasallama shine annabi na yarda da alqur'ani shine mai hukunci shine jagora sai ya ce an jahu Allah Allah zai tsirar da shi minhu daga wannan azali to waɗannan ruwayoyi suna nuna mana cewa wato su waɗannan sahabbai da waɗannan tabi'ai sun fahimci cewa ita addu'ar irin wannan abinda ubangiji su wata'ala ya maka fatahi da shi na roƙon Allah za ka yi roƙon Allah da shi idan ka riƙe waɗancan da annabi sallallahu alaihi wasallam ambata ka haɗa da su ka gabatar da su sannan in kai ma ka san abin da za ka roƙi Allah da shi to ka roƙi Allah da shi ka sa Allah kuma a cikin zuciyarka ka ɗauka Allah zai iya ɗauka Allah mai iya ne insha Allah in dai har zalintar taka za a yi ba wai baka da gaskiya ba dan kada ka zo baka da gaskiya kuma kai dai ka ce da za ka kula ka kubuta ana maganar wanda ake san za a zalunta ba gaira ba dalili za a cuce shi amma idan laifi kai to za ka fake da Allah ka ce Allah kubutar da kai kai laifi ƙwarawa ya sata ya zo yana Allahumma rabba jibril rabba mika'ila kada a kama shi wannan ba ba abin da so ana maganar wanda abin da za a yi masa din zalunci to wanda kuma duk aka zalunta to Allah yana tare da shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ittaqi da'watal mazlum innahu laysa bainahu wa bainal bi tsoron addu'ar wanda aka zalunta babu shamaki tsakanin addu'ar sa da Allah dai an zalunce shi Allah zai ce la ansurannaka walau ba'da hin ko ba yanzu ba sai na taimake sauraka wanda aka zalunta yana da dama da dama ya fada wa Allah subhanahu wataala da aka yi masa ko ake yi kokarin yi masa da nemi tsarin Allah subhanahu wataala daga wannan sai ruwaya guda ɗaya cewa fi sayyid bukari a ابن عباس قال حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم حين ألقي في النار وقالها محمد حين قال الناس له قال innan nasa qad jama'u lakum ah, a cikin sayyid bukhari daga abdullahi dan abbas yake cewa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wannan wannan wannan addu'a wannan zikirin hasbunallah Allah ya ishe mu Allah ya ishe mu komai wa ni'mal wakeel ma dalla da abun dogaro wannan kalma qalaha ibrahim annabi ibrahim ya faɗe ta hina ulqiya fi nar lokacin da aka jefa shi wuta cikin sayar bukari a wata ruwaya ya faɗi ta farkon sanda kamar wannan tana hina lokacin da aka jefa shi a wata ruwa kuma akhiru ma kala ƙarshen abin da ya faɗa bayan an jefa kuma ta wannan ita ce addu'a da yi to ibnu hajar yake cewa zai yi a hada na wasu ruwayoyin sun zo cewa a farko wasu a ƙarshe zai yi ya faɗa a farko kuma ya faɗa ya faɗa a ƙarshe to bayan ya faɗa Allah subhanahu wataala ya kawo masa dauki والله يا نار kuni بردا وسلاما على ala ibrahim muka ce ke wuta ki zama sanyi kuma ki zama aminci ga ibrahim allah ya kubutar da shi wa razu bihi ku fi mu lakhsari suka zo so shi da mugunta muka sa su ne suka zan tabaku su suka tabi suka yi asara to annabi ibrahim ya faɗi wannan kalma hasbunallahu wa ni'mal wakil akwai ruwaya da ake rawaitowa wacce ke ba ta da asali wai lokacin da aka jefa shi da daudawa ya tafi zai fada wuta jibrilu ya zo yake cewa faɗi bukatanka a gurin Allah ka da bukata a gurin Allah ya ce hasbi min su'ali ilmuhu bi hali wai tun da ya san me nake ciki ba sai na roƙe shi to wannan yana nuna ba haka bane yayi addu'a wannan hasbunallahu wa ni'mal wakil addu'a ce duba larabe da ya san wannan kalmar abin da take kunshe da shi ai ba abin da yake tsoro ya yi maka laifi ka ce hasbunallahu wa ni'mal ni kake ga hasbunallahu wa ni'mal saboda kamar ka ce na barka da Allah wannan na barka da Allah shine wannan na barka da Allah babban magana ce wanda aka bari da Allah to ina zai ina ba inda zai gudu eh ba inda zai gudu hasbunallahu wa ni'mal wakeel yace wa qalaha muhammadun sallallahu alaihi wasallam hina qala lahu an-nas haka nan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan hasbunallah lokacin da mutane suka gaya masa cewa innan nasa qad jama'u lakum mutane fa suna nan kafirai sun yi muku dandazo yi muku taron dangi za su zama da ku fakshawhum ku ji tsoron su wannan lokacin da aka yi yakin badar aka fatattaki mushrikai abu sufiyan da ya zo zai tafi sai ke gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama mu haɗu a shekara mai zuwa a nan gudu ma'ana zan je zan dawo baɗi ka shirya mau'idina amin qabil fi badar fi badar mau'id to lokacin da ya fito da jama'arsa shi abu sufiyan shekara mai zuwa ya tattaro gayyarsa zai zo ya yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallama a hanya sai ya ga wasu an ce daga cikin waɗanda ya ga su akwai da ibn mas'ud al-ashjari lokacin bai musulunta ba don daga baya musulunta sai ya yi da shi cewa zai ba shi yura kuma goma in ya je madina ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai cewa fa da fa ƙurai shawa na sun yi gangan kwamgama sun yi gangami don ya jefa tsoro a zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallam su karaya fi da sahabbai saboda haka su fasa fitowa tunda an ce mu haɗu eh, irin ya tafi ci shekara mai zuwa mu haɗu a nan to annabi zai zo fitowar dan a hadu din to in ya zo ya jefa tsoro shi abu abu sufyan shi ma a tsorace ki baya son zuwa to saboda haka in ya jefa tsoro annabi sahabbai suka ci kai tunda suka yi wannan gangami mu haƙura mu kawai mu tsaya mu kare kanmu a nan irin yadda ake a gazotar handa to shi sai koma gida ya ce sun ji tsoro saboda ka sai ta yadawa a cikin larabawa garuruwan laraba cewa hejji tsarin na ce zai fita ya gudu ya ƙi fitowa ya ke zai fito sun ji tsoro kaga shi kenan sai su sai su rufe wancan kunyar da suka ji a yakin bada da aka fata da su to shi kenan sun samu abin da su kuma za su yi ta tsokanar musulmi da shi cewa ba ku ne muka ce a fito ba ji tsoro ko fitowa to shi ne sai aiko wannan nu'ayi <clears throat> ibn mas'ud al-ashja'i cewa in ka je ka gaya wa cewa innan nasa karja ma'ula ku fashau to yana zuwa ya faɗa wa sahabbai annabi sahabbai ba za da mu imana qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel saboda ya kara musu imani suka ce Allah ya ishe mu mun dogara da shi saboda ka ba tsoron ka za mu ji ba ba tsoron za su su taho kawai mun zuma ga muna shi Allah ce fanqalabu bi ni'matin min Allah wa lam su ridwan Allah wallahu inna ma zalikum ash-shaytan yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni wannan suka sauka cewa da ya gaya musu haka Allah ce fa hum imana sai wannan maganar ma ta kara musu imani imanin su ma ya kara karuwa cewa ai suna tare da Allah suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakeel ce ban qalabu bi ni'mati min Allah suka dawo da wata ni'ima ta da Allah wa fadlin da wata fadala daga Allah lam yamsaskum su ba wani abin da ya cutar da su tabu ridwanallahi kuma suka biyar da Allah wallahu mufaddal azim Allah mai falalaci girma sannan Allah ce inna ma zalikum ash-shaytan yukhawwifu awliya inna ma zalikum ash-shaytan yukhawwifukum awliya shi ne ba na raya shi shedan ne kawai yake tsoro yake so ya sa muku tsoron wasu mutanen sa wasu masoyan sa jama'a sa fala ta kafun kakku ya dafa tsoron wa khafuni ni ku tsoro na ji Allah ku kuntum mu'min saboda ka ita ba wannan hasbunallahu wa ni'mal wakil wani abu ne wanda wanda duk yake fuskantar wani abu da yake da yake masa barazana da shi ko yana iya faɗarta annabi ibrahim ya faɗe ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗe ta kuma allah subhanahu wataala ya ba su <coughs> gagarumin nasara babu wani abin da ya cutar da su lokaci yayi za mu tsaya nan ana muka faɗa na daidai a kan na da na kuskure a zafi mana sallallahu alaihi wasallam ala da muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh